wattaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku tsoraci Allah sarkin da ya halice ya halice ku daga dai guda dai shine annabi Adamu da Hawwa'u wa khalaqa minha zawjaha wa bassa وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يوكو daga rai guda dai annabi adamu kenan sannan ya halarci matarsa daga jikinsa ta ce sai da hawa'u sannan kuma daga cikin biyan nan da ita sai da hawa'u da kuma annabi adamu ya daidaita na adadi mai yawa daga cikin maza da mata yi daga cikin halittarsa Wata wattaqullaha allazi nuna bi ku tsoraci Allah sarkin da kuke magiya da shi wal arham ba ni kaza dan Allah dan hmm. Allah ya kada kai mun kaza hmm. shine misala din da ake sannan ku ji tsoron abin da yake na zumunci kada ku yanke shi inna Allah kana alaikum raqiba wallahi ubangiji ya kasance mai bincike a gare ku atul yatame abwalhum wala tatabaddalu al ko bai yi marayu dukiyoyinsu kada ku dinga musanya abin da yake mummuna da kyakkyawa daga cikin dukiyar taso wala takulu amwalahum ila amwalikum kada ku dinga hada dukiyoyinku dukiyoyinsu kuna tara su zuwa dukiyoyinku innahu kana huban kabira wallahi wannan ya kasance zunubi ne mai girma wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i مثني وثلاثة wa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba a cikin tara mataye da yawa eh, ba za a cikin wato a cikin marayu to kada ku mika musu dukiyoyinsu so lokacin da ba su kai karfin da ko hankalin da zai zama an ba su dukiya za su rike ta ba to kuma ku aura daga mataye abin da ya zama ya daɗe a gare ku daga mataye ku auri biyu ko kuma uku ko hudu hmm. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إن كنت tsoron ba za ku yi adalci ba to kar ku aura sama da ɗaya sai ku auri guda ɗaya tal ko abin da hannunku ya mallaka ne daga bayi eh, sai ku aura domin suna da sauƙin doka hmm. a ba kamar 'ya'ya masu 'yanci ba hmm. zalika adlihi alla ta'ulu wannan shi yafi kusa zuwa hana ku zalunci wa atun nisa sadaqatihinna nihla hinna eh, in khiftum Allah ta wasu dufi laitame fanki huma tsaba lakum yin nisa'in mathina wa thulas wa ruba a nan akwai magana mai matakan muhimmanci lalacewar zamani da harkar midiyan nan da kullum muke faɗa ita dai ta zama silahun ne zo hadde ne makami ne mai kaifi biyu akwai inda za a yi amfani da shi a yi alkhairi akwai inda kuma za a yi sharri da ita ni dai ina ganin sharrin nata ya fi alhairin nata yawa eh, saboda ana cutar da imanin mutane da dama <clears throat> takan harkar bidiyon nan mutum ne zai zo ya watsa magana wani ma ba a san shi ba ballantana a ce a masa gyara ko a ce abin da ka faɗa ba daidai ba ne to in ya saki maganar nan ya sake ta a cikin tsakanin malami da jahili sai ta ruɗa mutane yanzu wannan maganar ta taso cewa akwai maganar wasu suna faɗar gashi Allah ya ce fankin wada wal kuma sai masana wasu lasu ruba wai a ulma mata biyu da uku da hudu wato biyu a tara da uku a tara da hudu nawa kenan mata tara kenan eh to yanzu an gaya wa jahili wannan kuma yana da kuɗi yana da imkaniya bai samu wanda zai warware masa wannan ba bai san addinin ba in yaje ya wata kwabar yaje ya wannan abin da ake dora shi a kansa dinnan wa Allah zai caja wanda ya masa wannan fatawar to ya kamata a dinga sanin alkur'ani ilimin a tsaye a san shi yadda ya kamata alkur'ani ba larabe ne allah ya ce kuranin abiyan ba larabe ne sai an san dokar ta sai an san ka'idar larabcin nasa bai kamata a dinga alkur'ani fassara ta kan haure ba a dinga shigowa ta kofa ana nakaltarsa akwai ka'ida ta larabci anan ka'ida ta larabci wato ba a yi wa idan abu zo kan ajadi to ba a yi masa jam'i sai ya zo kan asali sai ya zama kan asalinsa idan misalin thalathatu da arba'atu su ne asali in Allah cewa ya yi fanki waɗa wani kuma da ce ce thalathatan wa arba'atan misali to sai ka ce biyu sai ka ce uku a tara da hudu amma idan ya zo akan wazanin fu'alu fu'alu a misalin thulathu dunan da ruba'u mm. to ba a yi masa jami ba a jabanta shi eh ne daban ne in an ce in kana so ka jami in ka ce thalathu ka ce thalathatu ka samu jami'in sa misalin ah, akwai inda Allah yake cewa ah, thalathatun ah, fil hajji wasu ba'atun idza raja'atun mm. tilka asharatun kamila an gani mm-hmm. ya ce salasatu ga salasatu kuma ga sabatu mm-hmm. sai ce tilka asharatun kamila da mm-hmm. za ka tara tsakanin salasa da ashara kowane asali ne amma thulathu da ruba'u akan wazanin su da fu'alu ne to in lissafi yanzu kan wannan adadin ba a yi masa ba a yi masa plus ba a tara shi ba a tara shi sai dai ka ce ku auri ko biyu ko uku ko hudu ba a tarawa ai da larabcin kenan amma saboda jahilci ba san larucin ba ba san alkur'ani ba san addinin ba sai a dinga yada mutane eh, shirme da bata ana sa mutane hudu a cikin addini ka'ida eh, kenan eh, zamanin shehu usman dan fodo akwai wani malam abdulsalam ana masa laƙabi da kumkumberi ya taɓa yi wa mutane irin wannan fatuwar cewa shi ga abin da yake fasara wannan ayar da shi shehu usman ne sai masa kakka ƙara fasara wannan aya da wannan abin da ka faɗa son zuciya ne gaya abin da Allah yake nufi yi masa nasiha ɗaya biyu bai ya ƙi yadda ya ci gaba da wannan abu sai ci aji a kashe shi a kashe shi aka huta Watun eh. nisa a sadukati inna nihila ku bai mata ya sadakan su bisa daɗin ranko. fa in tibina lakum an shay'in minhu nafsan fakuruhu hani an a suka da muku suka ba ku wani abu na sadakin nan a bisa son su ku ci a cikin jin daɗin ku kuma abin farin farin ciki a gare ku wala tutu sufaha amwalakum amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku bewa wawaye dukiyoyinsu wanda Allah ya sa ku masu mayewa masu wakilci a kansu wanda ba su bai cika ba na daga marayu an ba ku ajiyar dukiyarsu warzuquhum fiha waksuhum amma ku rike dukiyar tasu ku dinga renan dukiyar kuna tufatar da su kuna ba su abin da za su dinga ci suna sha da gare ta wa qulu lahum qawlan ma'rufa dinga faɗa musu magana magana kyakkyawa shine ku dinga musu alƙawarin ku yi haƙuri dukiyar nan taku idan kun kai ƙarfin ku kun hankali za mu ba ku a barku وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا إسرافا وبدارا أن يكبروا إيه كدنجا جرب مرايو أتكين بلغسو دهان كالنسو idan kun ga sun kai matakin aure sai ku musu aure eh, in kuma kun ga alamar shiriya da hankali da gare su to sai ku mika musu dukiyoyinsu wanda kuke rukun dukiyoyin nasu kafin hankalin sai tabbata a gare su kada ku ci dukiyoyin nan tasu da sauri da ɓanna. ko da gaggawa don kada su girma su gane akwai dukiyarsu a gurinku kuma su ce ku ba su ya zama ku cinye kafin su yi hankali kar ku yi haka waman wanda ya kasance mu wadaci ne aka ba shi kula da dukiyar maraya kuma yana da wadata ba sai ya taɓa wani abacin dukiyar ba to ya kame ga wurin cin dukiyar marayar ko da ya masa hidima shi ya fi alkhairi gare shi Allah sai ya ba shi lada bil ma'ruf wanda ya zama mabukaci ne aka ba shi ajiyar dukiyar maraya ya dinga juya ta kuma yana dan samun ladan gwargwadon juyawa da yake gwargwadon ladan da yayi yana samun dan amfanin juyawa da yake iya buƙatar iya buƙatar da yake da ita kuma iya wahalar da yayi da fa'atumu إليهم amwalahum فأشهدوا عليهم idan kun ba su dukiyoyinsu kun kai san da zai zama sun cika hankalinsu ya cika za ku ba su dukiyoyinsu ya zama akwai shaidu wani wani kai ne shida maraya na wani da ke hannuna gashi na miƙa masa dukiyarsa yau na bashi wa kafe billahi hasiba ubangiji ya isa hisabi hisabi akan dukiyar maraya da ke hannayenku duk abin da Allah yana kallon ku للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون mazaje suna da rabo na daga abin da mahaifa suka bari da ma'abuta kusancin zumunci walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani na aqrabuna au kasur su ma mataye suna da rabo ne daga abin da mahaifa suka bari da ma abota kusancin zumunci daga abin da ya kankanta ko abin da ya yawaita nasiban mafruda rabo ne abin tabbatarwa daga ubangiji wa ila hadara alqismat ulul qurbi wal yatama wal masakin farzuquhum minhu idan aka zo za a rabon dukiya ta marayu za a rabon gadan su kuma akwai mabukata wanda suke kallon yadda za a raba to Allah ya izinin cewa kafin a raba a dake wani abu dan daidai misali a biyo masu kallon rabon a rubuta su daga wannan abin da za a rabawa waɗannan magada wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan a gaya musu magana kyakkyawa a ce abin da muka ba ku ɗin nan ku karɓa da hakuri kada ku rena kun ga dukiya ce ta marayu mun ba ku ne gwargwadon abin da za mu iya ba ku وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ذرية ضعافا خافوا عليهم وند الله يباشي أمانة ta marayu aka ce ga sanin ya kula da su to kula da amana su ya ji tsoron idan shi ya tozarta ya wulakanta wannan marayu da aka ba shi amana su to shi ma ya ji tsoron nasa zurriyar zai iya tafiya ya basu suna marayun su ma za su iya fada hannun da za a wulakanta su in ka kula da wanda Allah ya baka amana sa kai ma za a kula da bayanka in ka ci amana wanda aka baka amana su kai ma za a taɓa taka shi ne abinda Allah shi ya mana falyattaqullah wal yaqulu qawlan qawlan sadida shine shugaba alaihi salatu wasallam ke cewa kama ta to down yanda kai haka za a yi maka eh amma wani da kai wa mutane awo da shi kai ma da shi za a yi maka wannan awa yi tsoron Allah ubangijinsa sannan su faɗi magana magana ta daidai innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulma kulu na fi butunihim nara wallahi waɗanda suke cin dukiyoyin marayu don zalunci lallai ba komai suke ci a cikin su ba sai wuta wa sayaslawna sa'ira sannan za su shiga cikin wuta za su shiga cikin wutar sa'iro yusikumullahu fi auladikum Allah ya nemi ku wasiya cikin lamarin ya'yanku lil zakari mithlu hadhi na namiji ana ba shi rabon mace guda biyu fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha matarak idan 'ya'yan nan sun kasance sun kasance wato mataye ne sama da guda biyu to suna da biyu bisa uku abin da mamaci ya bari wa in kanat wahidatun falahan nisu in abar haifan nan ta kasance guda ɗaya ce to za a bata rabin abin da mamaci ya bari wali abawaihi li kulli wahidin as sudus sannan iyayensa guda biyu ko ne mataraka in kana lahu walad sannan daga wannan iyayensa kuma kowanne daga cikin za a ba shi ɗaya bisa shida na daga abin da ya bari in ya kasance yana da ɗa namiji ko mace fa in lam yakun lahu Ladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth idan ya zama mace nan da ya kasance yana da ɗa ba mahaifansa ne sai gaje shi to mahaifiyarsa za a ba ta abin da yake na sulusi ɗaya bisa uku kenan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn imam mutum ne ya kasance yana da yan uwa biyu ne ko sama da haka maza ne ko mata mahaifiyarsa za a ba ta ɗaya bisa shida bayan wasiya da yake wasiya da ita ko kuma bashi aba ukum wa abna hukum iyayenku da yayanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a san wanne ne ku yafi wanne ne su yafi kusancin amfani zuwa gare ku wannan shine yake maraban gado Allah subhanahu wataala shine abin da ya fi kowa sani cewa akwai da yawa mutum zai dauka cewa in shi ne zai raba gadon kansa sai dauka cewa ya dauki duke wa yayansa Allah ya san ba su ne fi alheri gare shi ba akwai iyayensa wani sai ce wara dauka tila iyayen ba ba iyayen gaba ɗaya bari ayan wanda Allah ya san ba iyayen ne fi alheri gare shi ba a wannan halin saboda haka Allah sai ya dakatar da kowa sai ce bara da kansa zai raba yadda ake raban gadon sai ya raba da kansa eh ce Allah shi ya san tsakanin iyayenku da yayanku wanne ne fi kusancin amfani gare ku saboda ka raba kowa ya bashi abin da ya kamata a bashi fariqatan min Allah wannan rabo ne daga ubangiji inna Allah kana aliman hakima wallahi Allah ya tabbata masani mai hikima cikin tsarin sa